Ko za ka iya gaya mana sunan matar da ke bayan naira ashirin? Bayan naira ashirin. Allah ban sani ba. Ba sani ba? Ko mm. za ka iya gaya mana sunan matar da ke jikin naira matar da ke bayan naira ashirin? Eh zan iya faɗa miki. To muna sauraron ka. Mariya Sunusi. Na? Mariya Sunusi. Sunanta kenan Mariya Sunusi? Eh. Sunanta Mariya Sunusi. Ka tabbata? Eh. za ka iya gaya mana sunan matar da ke jikin naira ashirin da ke bayan naira ashirin? kai a ban san sunan matar da ke bayan naira ashirin ba baka sani ba? eh ban san sunan ba ko za ka iya gaya mana sunan matar da ke bayan naira ashirin? sunan matar da ke bayan naira ashirin? kai ai gaskiya na manta sunanta amma dai da dai na san sunanta dan na fahimci ka dai kenan a da ka san suna amma a yanzu dai ka manta gaskiya a yanzu na manta yanzu ba za ka iya tunawa ba matar da ke bayan naira ashirin kai gaskiya sunanta ya kwanta mu ko za ka iya gaya mana sunan matar da ke bayan naira ashirin gaskiya ban sani ba na ban sani ba baka sani ba mm. ko za ka iya gaya mana sunan matar da ke bayan naira ashirin gaskiya to ni ba lallai in gana gaskiya na manta sunan ka manta sunan nata wallahi saboda mu in ga yara ne ba wai wasu masu tsawon shekaru ba ne wanda muka bibi tarihin amma duk da ku yara ne ya kuna kashe kuɗi kuma ko a sosai ma kuwa muna kashewa sosai yan ga ma matsayin ka na mai kashe kuɗi kana kashe naira ashirin a ce baka san sunan matar da ke bayan naira ashirin din ba amma kuma zan so in sani ko za ka iya gaya mana sunan matar da ke bayan naira ashirin sunan matar da take bayan naira ashirin ba elizabeth na elizabeth haka ne eh haka ne Elizabeth sunanta? Ka tabbata? Ah, Elizabeth ne. Za ka iya gaya mana sunan matar da ke bayan Naira ishirin? Ai ba mace wace Murtala Ramot. Murtala Ramot. Shi ne a bayan Naira ashirin? A cikin 20 Naira Murtala Ramot. Haka ne? Yes. Ka ce ba mace bace? A bayan? A bayan ni na manta man gaban Murtala Ramot. A mu bayan muke so ka gaya mana. To bayan na ban san na manta bayan ne muga ba sunayen sa a yanzu a takace dai ita watan ne baka san sunanta ba a ban san sunanta ko za ka iya gaya mana sunan matar da ke bayan naira ashirin matar bayan naira ashirin ladi kwali ladi kwali sunanta kenan eh sunanta kenan idan na fahimci kare kenan sunan matar da ke bayan naira ashirin ladi kwali ladi kwali haka ne shine kawai sunanta ka tabbata a to gashi ina baki amsa kina dawon da tambaya ai amsar kenan ladi kwali ku danna subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu a cikin sauki